amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo wannan lokaci mai albarka yau talata hudu ga watan ramadan hijira ta ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga birnin madina zuwa makka daga makka zuwa madina daga birnin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas wanda ya daidai da talatin daidai ga watan biyar miladiyya shekara ta dubu sha bakwai gama a wannan babban masallaci masjidu zuyufin rahman da ke nan kwangila inda muke tare da shek lawal abakar shaibu daga kano wanda yake tafsirin alkur'ani mai girma a cikin sautar zuhruf jiya an kwana aya ta tamanin za ta tamanin da ɗaya yau insha Allah wanda ta da an ramansa Abdurrashid Suleiman Jiga muna fata yan uwa su kashe waya kuma a sasarin sannan game da katun mata da ake ta bugu waya ana gaya mana insha Allah ranar asabar za a fara katun mata kamar yadda aka saba a wannan masallaci karfe goma na safe zuwa sha ɗaya in Allah yadda muna fata a ba mata haƙuri da suna zuwa na dare na safin ma insha Allah za a same shi kamar yadda aka sani Allah ya mana jagora gaba ɗaya a an rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات السماوات سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماوات إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدونة مريتين ثلاثة hudu ga watan Ramadan a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yammaci na 29 ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya in ba manta ba a jiya mun tike da ƙarshen aya ta tamanin daidai mun fara karatu cikin aya ta tamanin da ɗaya ne faɗin Allah kulin kana lirrahmani walad walad Allah ya ce kulka Allah da kafirai in kana lirrahmani waladun in ma da a ce Allah mai rahama mai jin kai yana da ɗa fa ana awwalul abidina to ni dai ni ne farkon masu bauta masa na gaya mana ajiya cewa malamai suna da fuskoki da yawa na tafsiri game da wannan aya waɗansu sun ce inda take farkon ayar in ce ta ma'anar sharaɗi ma'ana in ce ashartiya ma'ana inda ma zai yiwu a ce Allah yana da ɗa to ni ba ɗansa ba ne ni dai ɗaya ne daga cikin masu bauta masa ko kuma inda ma zai yi a ce Allah yana da ɗa to ku sani ni ɗin nan da ni zan kasance farkon wanda zai bauta wannan ɗa domin ni ne na fi kowa biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wata fuska ta tafsiri malamai suka ce in ɗin ba ma'anarta sharaɗi ba ma'anarta ma annafiya wanda mun buga misali sau da dama in tana zuwa da ma'anar ma annafiya Ma'ana in antum illa fi dalalin kabir in antum illa takdhibun in antum wannan in in in duk tana nuna ma ma ma ma ai ma antum illa fi dalalin kabir ma antum illa takdhibun da haka suka ce anan ma in ma'anarta shine ma ai ma kana lirrahmani walad lallai ubangiji mai rahama ba shi da d'a. to kuma malamai suka ce in an fassara da haka abin ya fi daidai da da yawa daga cikin ayoyin qur'ani wanda suka zo da korewa Allah subhanahu wata'ala da wanda da yawa daga cikin ayoyin jiya mun karanta su ubangiji madaukakin sarki yace wa ma yanbaghi lirrahmani an kaga wa ma bagi daidai ne da ma kana lirrahmani walad ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada haka fadin Allah madaukakin sarki wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada kaga mattakhadha sahibatan wala walada daidai da ma kana waladun an gane ko to da ire-iren su wanda duk ajiya mun yi ishara zuwa gare su abin da ya rage shi ne kamar yadda na gaya mana faɗin fa'ana ana awwalul abidina to ni ni ne farkon masu bauta qur'ani ya nuna cewa akwai mutanen da su ne farkon ko dai musulmi ko masu bauta ko muminai wanda wannan farko farkon da ƙwar'ani ya ambata cikin ayoyi masu dama wanda za mu karanto su yanzu insha Allah yakan rikitar da da yawa daga cikin mutane su kasa gane me ake nufi misali game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen ayoyin suratul an'am ubangiji subhanahu wata'ala ya ce qul inna salati qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin na'am la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ubangiji madaukakin sarki ya ce ƙulka ce da mutane inna salati ni salloli na na farilla da na nafila wa nusuki da yanka na na layya da na hadaya da na aƙiƙa wa mahayaya da rayuwa ta baki ɗaya, wa mamati da mutuwa ta baki ɗaya, lillahi rabbil alamin ina yin su ne ga Allah ubangijin talikai mana sai yadda ya ce in yi haka nake yi la sharika lahu shi da abokin tarayya a cikin haka wa bidhalika umirtu kuma da haka ni aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon musulmai ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya gaya wa mutane haka shi shine farkon musulmi to sannan a kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma Allah madaukakin sarki ya hakaito mana inda Musa ya tabbatarwa da kansa cewa shi shine farkon muminai ubangiji yace walamma jaa Musa limiqatina wa kallama rabbuh موسى لميقاتنا وكلمه Allah ya ce walamma ja'a Musa limiqatina yayin da annabi Musa ya zo inda muka yi alƙawarin haduwa da ganawa da shi shine gindin dutsen Dur Sina wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya masa magana qala sai annabi Musa ya ce da Allah rabbi arini anzur ilaika ya Allah kai mun izini in ganka tunda naji maganarka saboda dadi da shauƙin jin maganar ubangiji sai ya nemi a yi masa izini daga jin magana ya kai ga gani Kala sai ubangiji ce da annabi Musa lan tarani ba za ka iya gani na yanzu ba amma ga alamar da za ta nuna maka cewa yanzu ba za ka iya gani na ba unzur ilal jabali kalli wancan dutsen domin dutse ya fi dan adam juriya ya fi dan adam sandarewa duk abin da ya hau dutse dutse ya jure duk abin kai da ya hau dan adam dan adam ya jure to in ya hau dutse ma dutse zai jure domin dutse ya fi dan adam juriya amma duk abin da ya hau dutse dutse ya kasa jurewa in ya hau ɗan adam ma dan adam ba zai jure ba to sai Allah yake so ya buga wa annabi Musa da cewa ba zai ya shi ba domin abin da ya fi Musa sandarewa da ƙwarin jiki shine dutse ba zai iya jure ganin Allah ba ballantana shi da ya ce in istaqarra makanahu in dutse ya tabbata a inda yake fa sauka tarani to kai ma zaka iya gani na to amma falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da ubangiji yayi tajalli ya bayyana ga dutse ja'alahu dakkan wannan bayyanar da Allah yayi sai dutse ya kasa jura ganin ubangiji take sai dutse ya zama dakakken gari ja'alahu dakkan wannan dakewa da garin dutse yayi ko da dutse yayi ya zama gari Ƙarar wa kharra Musa sa'iqa sai ta firgita annabi Musa har ya faɗi ya suma falamma afaka bayan annabi Musa ya farfaɗo. qala subhanaka sai ce ya ubangiji tsarki ya tabbata gare ka inni tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minina ni kuma ni ne farkon mu'minai to kaga a can a kissar annabi Muhammad wa ana awwalul muslimin anan a kissar annabi Musa wa ana awwalul mu'minin to akwai gaba ma banu Isra'ila su ma sun kira kansu da awwalul mu'minina qalu la dayra نطمع أن يغفر waɗanda suka yi imani da annabi Musa wanda da kafin haka matsafa ne wanda suke wa Fir'auna aikin tsafi ko in ce kibdawa matsafa ne waɗanda suke wa fir'auna aikin tsafi to amma lokacin da aka zo aka yi tsakanin tsakaninsu da annabi musa suka baje tsafi annabi musa ya baje mu'ujiza ƙarshe mu'ujizarsa ta rinjayi tsafinsu suka faɗi suka yi sujada ga annabi musa suka gaishe shi suka yi wa allah sujada kuma suka ce mun yi imani da annabi musa mun yi imani da ubangijin musa da haruna to sai fir'auna ya musu barazana amantum lahu qabla an azana lakum إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلبنكم أجمعين قالوا لا ضير yace yanzu kun yi imani da shi tun kafin in muku izini lallai shine babban ku da ya koya muku tsafi haɗin baki kawai kuka yi to kuma da sannu za ku sani sai na rinka yanyanke hannuwanku da kafafuwan ku a sassaɓe, in yanke hannun dama kafar hagu hannun hagu kafar dama da sannu za ku sani kalu sai suka ce da fir'auna la daira babu damuwa ba matsala yi duk abin da zaka yi wannan ba zai sa mu canja daga imani ba inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin mu fatan mu shine ubangijin mu ya gafarta mana kurakuran da muka yi a da kafin mu tuba mu shirya mu yi imani an kunna awwalal mu'minin domin mun zama mu ne farkon mu'minai to shi kansa annabi Musa ya ce shi farkon mu'minai ne ga banu isra'ilawa ma sun ce su ma farkon muminai ne ga annabi muhammad a can sallallahu alaihi wasallama ya ce ni farkon musulmi ne ga anan kuma ya ce wa ana awwalul abidina ni farkon masu bauta ne to in hakan ne waye na farkon waye ba na farkon ba malamai suka ce babu cin karo tsakanin dukkan waɗannan abubuwa suka ce al'awwaliya ala qismaini idan aka ce wani shine na farko to iri biyu ake magana akwai al'awwaliyatul mutlaqa akwai al-awwaliyatul muqayyada idan aka ce na farko ana nufin na farko baki daya ko na farko a wani bangare in na farko ne baki ɗaya, to ba shi ake magana ba cikin dukkan waɗannan ayoyin domin annabi Musa da ya shi shine farkon muminai ai ba shi Allah ya fara halitta ba kafin su an yi muminai an yi Ibrahim an yi Yusuf an yi da yawa daga cikin annabawan da suka gabace shi ga ma uwa uba uban kowa annabi Adamu ai ya riga Musa kaga kenan ba awwaliya ce mutlaqa ba awwaliya ce muqayyada bi zaman ko muqayyada bi umma awwaliya ce da take banci wani zamani da waɗansu al'umma na daba haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace shine farkon musulmai ba ana nufin a dukkanin duniya baki ɗayanta ba ko a cikin dukkan halittar Allah baki ɗayanta ba a'a ana nufin a zamaninsa a cikin al'umarsa haka nan banu isra'ila can da suka ce su ne farkon muminai suna nufin na zamaninsu kuma in an cire lissafi da annabinsu domin bayan annabi musa waɗanda suka yi imani kuma cikin sauran mutanen da ba annabawa ba su ne waɗannan saharatu fir'aun waɗanda suka yi sujada a gaban fir'auna suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun da haka ya ɗan uwa babu cin karo tsakanin waɗannan ayoyin yanzu da za a zo a tambaye ka cikin al'umar annabi Musa a zamaninsa waye farkon muminai in hadda shi a lissafi sai ka ce Musa ne farko domin ya ce subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin idan aka ce cikin al'umar annabi Musa a zamanin annabi Musa banda shi Musan da dan uwansa Haruna waye farkon muminai sai ka ce saharatu fir'auna domin suka ce inna aman inna natmau ay yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin idan aka zo aka tambaye ka cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a zamanin sa waye farkon musulmi shine farkon musulmi domin ba zai yiwu ba dama ya zama a cikin al'umma wani ya fara yin imani kafin annabin ta yi imani yo ai asali ma daman daga wajen annabin ake samun labarin imanin har a karba kaga kenan shi shine na farko shi yasa Allah ya ce wa umirtu an akuna awwala man aslam shi annabin ya faɗa da kansa cewa ka ce kuma an umarce ni in zama ni ne farkon wanda na fara mika wuya ga Allah da haka wannan yasa ya zama shine awwalul muslimina awwalul muslimina a zamanin kowane annabi shi annabin shine farkon awwalul muslimin kuma shine farkon awwalul mu'minin to haka nan kuma awwalul abidin domin wanda ya musulunta shike bautawa Allah wanda ya imani shike bautawa Allah kowane annabi a zamanin sa cikin al'ummarsa shine awwalul muslimina kuma shine awwalul mu'minina kuma shine awwalul abidina cikin annabi al'umma annabi Musa Musa shine awwalul muslimina mu'minina abidina hmm. cikin al'ummar Isa Isa shine awwalul muslimina mu'minina abidina cikin al'umma Ibrahim shine awwalul muslimina mu'minina abidina cikin al'ummar annabi Muhammad shine awwalul muslimina mu'minina abidina ina fata an fahimci wannan hmm. to wani rikici na biyu da wasu suke kokarin su soka wa waɗannan ayoyi wanda babu shi a ciki shine maganar farkon halitta kaga dai duk ayoyin da muka karanto babu maganar farkon halitta maganar farkon muminai ko farkon musulmai ko farkon masu bauta amma babu maganar farkon halitta to amma tare da haka waɗansu sukan makale da wannan aya sai su ce ai manzo Allah shine farkon halitta wanda wannan dorawa qur'ani ne abin da babu shi a cikin sa shigarwa qur'ani ne abin da bai magana da shi ba qur'ani bai magana akan farkon halitta ba cikin waɗannan ayoyin domin dan ka zama farkon musulmi baya nuna cewa kai ne farkon halitta dan ka zama farkon mumine baya nuna cewa kai ne farkon halitta dan ka zama kai ne farkon mai wa Allah baya nuna cewa kai ne farkon halitta ina fata an fahimci wannan da haka alqur'ani bai faɗi waye farkon halitta ba amma hadisai da yawa sun yi magana akan wane ne farkon halitta ko menene farkon halitta idan a cikin ƴan adam ne waye farkon halitta annabi adamu ne kaulan wahidan manzo Allah ya ce kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku ku mutane daga adam ne kuma adam daga turbaya aka halicce shi in kana so ka ga wannan dawo cikin qur'ani zaka ga haka ubangiji yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida تَقُوا رَبَّكُمُ ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga wannan nida'un am kira ne ga mamme kowa ya shiga domin annasu anan kowa yana ciki da musulmin da kafiran da wanda suka yadda akwai Allah da wanda basu yadda ma akwai Allah ba da mazan da matan da masu bauta masa da masu kadaita shi da wanda suka ki bautar da wanda suke bautar amma suke shirka duk sun shiga ya ayyuhan nasu sai Allah ya ce ittaqu rabbakum dukkan ku ku haɗu ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku ɗaya tak wace ce wannan rai ɗaya wacce ita ce asalin halitta daga mutane shine annabi bisa ga ijma'in malaman tafsiri baki ɗaya wa khalaqa minha zawjaha wanda ita hmm. jikin annabi adamu aka ciri sinadarin halittar hawa'u aka ta shi to sannan daga Adamu kuma da Hauwa, wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga su kuma akai ta samun maza da yawa da mata da yawa kaga aya ta nuna mana asalin halittar dan adam shine wa annabi Adam shine na farko to haka nan a wata ayar cikin suratul arab ubangiji madaukakin sarki yace huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida khalaqakum min nafsin wahidatin Allah ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shine wanda ya halice ku daga rai kwaya daya shine dai annabi Adam wa ja'ala minha zawjaha kuma ya sanya matar wannan ran ita ce na Hawwa'u minha ta zamo ta samo asali ita ma daga jikin shi annabi Adam ɗin alaihi salatu wassalam ire-iren waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin Alƙur'ani. a wata ayar Allah ya ce wa min ayati an khalaqakum min turab wa min ayati an khalaqa min turabin fa wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah abubuwan da suke nuna isassa da ikonsa an kun min turab ya halice ku daga ƙasa ana nufin ya halicce ku daga Adamu domin shi Adamu shi aka halitto daga ƙasa kamar yadda hadisi yace kullukum min Adam wa Adam min turab kuma idza antum basharun tantashiruna sannan daga nan ne ku kuma kuka zama mutane kuka ci gaba da yaduwa da haka in an tambaye ka waye farkon halitta cikin ƴan Adam annabi Adam shine farkon halitta duk wanda ba Adamu ba ta tsatsan Adamu aka same shi idan aka zo aka tambaye ka wane ne farkon halitta kuma cikin aljanu malamai sun yi saɓani waɗansu suka ce yadda adamu ya zama shine asalin yan adam to haka nan iblis ya zama shine asalin aljanu an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala bai ce komai ba game da wannan sai dai wata aya cikin suratul kahf wanda malamai suke yin ijtihadi daga ita ubangiji subhanahu wataala ce wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam wa lil malaikati

yadda adamu yake uban mutane haka iblis yake uban aljanu iblisa kana min aljinni waɗansu malaman suka ce a'a ai zahirin lafazin qur'anin bai nuna haka ba ba a ce ba kana aljinnu minhu aljanu daga gare shi suke sai aka ce a'a kana min aljinni shi ma wani bangare ne na aljanu kenan ba shine asalin su ba shi yasa malamai sun yi tawakkufi akan asalin aljanu shin iblis shine ubansu kamar yadda adamu yake uban mutane wallahu ta'ala a'ala wa a'lam cikin hadisi ingatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo hadisin cikin kitabu Bad'il Khalqi yace awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya halitta a duniya baki ɗayanta shine alƙalami sai Allah ya ce da alƙalami uktub sai alƙalmi ya ce yi rubutu sai alƙalmi ya ce me zan rubuta sai Allah ya ce oktub ma huwa ka'in wa ma sayakunu ila qiyamis sa'a rubuta abin da ya kasance da wanda zai kasance tun daga yau har zuwa ranar tashin alkiyama da haka malaman aqida sun yi ijma'i kan cewa farkon halitta a duk duniya baki daya shine alƙalami farkon halitta cikin mutane baki daya shine adamu farkon halitta cikin aljanu an yi saɓani wasu sun ce iblis wasu sun ce ba iblis bane ba akwai wani hadisi na ƙarya wanda ba yi da asali a cikin littattafan musulunci wai jabir dan abdullahi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma huwa awwalul khalq menene farkon halitta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyyika ya jabir farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken annabinka ya kai jabir to kaga wannan hadisi na ƙarya yana nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba dan adam bane ba domin shi an halicce shi ne daga haske dan an ce awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika ya Jabir sannan kuma dai wannan hadisi na ƙarya in an dogara da shi zai nuna kamar manzo Allah shine farkon halitta to waɗanda suke yada wannan da'awa a cikin al'ummar musulmi su ganin su kamar yaban annabi suke yi a ce farkon halitta shine yabo wanda ba haka bane ba ba inda farko ya taba zamowa shine mai mafifici domin inda ka zama farko shine mafifici to ko shakka babu Allah ba zai halicci kowa ba sai ya fara halitta annabi Muhammad domin shi ya fi kowa amma da Allah bai ɗauki farko shine fifiko ba sai bai kawo shi a farko ba inda a ce farko shi ne mafifici to da qur'ani za a fara saukarwa kafin a taura da linjila da zabura ko ba haka ba amma dukkan mu mun yi ittifaki akan cewa qur'ani fi kowane littafi amma kuma ne na me na ƙarshe inda a ce farko shi ne mafifici to da iyaye sun fi iyayensu amma mun sani a zahiri iyaye su suke fara zuwa duniya sannan ƴaƴa su biyo baya amma kuma wa yake biyayya ga wani iyaye ma'ana abin da nake nufi farko wani lokaci yakan iya wa ya fi wani lokaci a fishi amma a tsarin Allah ba zai zama cewa farko shine mafifici ba a kowane lokaci inda a ce farko zai zama shine mafifici a kowane lokaci to da waɗancan misalan da muka faɗa ba su kasance a yadda suke ba shi yasa ma badi'u zamani yake faɗar wata kalma ta hikima cikin waka yace wa inni wa in kuntu akhira zamanihim la'atin bima lam tastati'u al-awailu yo da dama mutum yakan zama na ƙarshe amma ya wuce na farkonsa yo ga annabi Muhammad shine na ƙarshe amma ya wuce na me na farko ga al'ummarsa ita kanta ita ce ta ƙarshe amma ta wuce me ta farko tunda Allah ya ce kuntum kaira ummatin ukhrijat lin-nasi ku ne fiyayyen al'umma da aka zabo a cikin mutane amma ko shakka babu mu ne na ƙarshe bayan mu ba wata al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Imam al-Hakim ya fitar cikin Mustadrak yace antum nahnu al-awwaluna al-akhiruna nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne na ƙarshe amma da mu za a fara a ranar tashin alkiyama mu ne farkon wanda za mu shiga aljanna mu za a fara yawan hisabi amma a tsarin jerin al'ummomin da Allah ya a duniya mu ne na ƙarshe daga mu babu wata al'umma da aka karka ɗauka dan ka ce annabi Muhammad shine farkon halitta yabansa kai ba yabansa kai ba bal ma ƙarya kai masa domin ba inda ya faɗa to kuma abin da zai baka mamaki waɗanda suke cewa annabi Muhammad shine farkon halitta su da kansu suke zuwa su ƙaryata kansu a zantuttukan da ayyukansu zai zo yayi bikin maulidi wai bikin maulidi me kenan tunawa da ranar haihuwar annabi to kuma wannan ranar sai su ce sha biyu ga watan rabi'in al-awwal amal fili shekarar giwa to wanda aka haife shi shekarar giwa amal fili kuma zai zama farkon halitta ma'ana kafin shi ba a haifi wasu ba kuma a bikin maulidi a maganganunsa zai zo ya faɗa maka salsalar annabi Dan abdullahi ɗan abdulmuttalib Dan hashimu Dan kaza Dan kaza har ibrahim ka taɓa ganin inda ya girmi babansa ma'ana kaga ana faɗar magana ce magana ce ta jahilci wanda lokacin da aka faɗe ta ko tunani ba a tsaya an yi ba ballantana a tuntuɓi na soshi na ƙur'ani ko na hadisi da haka maganar cewa annabi shine farkon halitta wannan ba haka bane ba kuma dan ka gaya masa haka ba yabansa kai ba balma ƙarya kai masa shi kuma ya ce man zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya man ƙarya da gangan to ya nemi wajen zaman sa a cikin wuta domin annabi komai nasa gaskiya ne ya fi ƙarfin ai masa ƙarya idan ka ji ana ƙarya don a yabi mutum to gaskiyarsa bata kai ba amma manzo Allah gaskiyarsa ta kai da baya buƙatar ƙarya ballantana ka ce zaka taimake shi ko zaka ba shi ko zaka yabe shi amma duk ta hanyar ƙarya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dai ya ƴan uwa wannan shine yadda zamu fahimci waɗannan ayoyin duk lokacin da aka samu ire-iren waɗannan abubuwa sai mutum ya koma ya tuntuɓi malamai ya tuntuɓi ƙur'ani ya tuntuɓi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su fayyace masa me ake nufi awwalul abidina awwalul mu'minina awwalul muslimina ba shine awwalul khalqi ba to kuma ko da an ce awwalul khalqi din ma to kuma ga yadda abin yake a daidai a addini in kana nufin farkon halitta gaba daya alkalami shine farkon halitta kai ma har akwai hadisi a cikin sahih muslim cikin kwanaki shida da Allah ya na halittar duniya kowace rana akwai farkon abin da ya halitta a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu yawma as-sabti at-turbatu farkon abin da Allah ya halitta a ranar asabar cikin kwanaki shidan da ya halicci duniya ita ce ƙasa to in ka binciki juma'a ita ma akwai abin da aka fara halitta a cikinta in ka tuntuɓi lahadi litinin da sauransu kowace akwai ranar da aka yi halitta a ciki kuma da abin da aka fara da shi a cikinta sanin waɗannan abubuwa yana ƙara mana ilimi amma ba wai ilimi ba ne wanda yake jawo mana aiki mana yanzu da wani zai tutsiye ka ya ce malam me aka fara halitta a duniya sai ka ce wallahi ban sani ba bai sai ya ce maka jahili ba da kuma wani zai zo ya san farkon abin da aka halitta rana kaza rana kaza rana kaza wannan kuma bai isa ya sa a mai da shi sarkin malaman garin su ba domin da zaka zo zaka yi sallah baka san waɗancan farkon abubuwan ba amma ka iya suratul fatiha ga kuma wanda duk ya san irin waɗancan farkon abin amma bai iya fatiha ba ba za a ce yayi limanci kai a bakka ba kai za ka yi limanci shi kuma ya koma baya domin ilimi iri biyu ne akwai ilimin da zai maka aiki akwai ilimin da saninsa da rashin saninsa malamai suka ce kusan ɗaya ne bai da fa'ida wasu za ka ga suna ɓata lokaci akan ire-iren waɗannan ilimin wani ya zo yana ce maka wai ashabul kahfi su nawa ne to in ka san su nawa ne sai me karan ashabul kahfi ya sunansa in ka san sunansa sai me bishiyar da shedan ya ci aka annabi Adamu ya ci aka fito da shi daga aljanna Me ce? wani ya ce albasa wani ya ce tafannuwa wani ya ce taba to da dai al'umma albasa ce in ma tafannuwa ce kai dai kana ci kuma kai da ka ci baka yi laifi ba da haka sanin duk waɗannan abubuwan baya cutarwa rashin sanin sa kuma baya cutarwa kada mu rinka ɓata wa kanmu lokaci wajen tattaunawa akan abin da bai da amfani mu tattauna akan abin da zai mana amfani abin da in mun san shi imanin mu zai daɗu kuma aikinmu zai yi kyau in ba mu san shi ba za mu cuci ta fuskar imani kuma za mu rasa aiki na gari da haka ubangiji ya ce fa ana awwalul abidin ka ce kai dai kai ne farkon masu bauta to kalmar abidin wanda waɗansu malamai sun ce jam'i ne na al'abidu al'abidu shine mai bauta daga fi'ilin abada ya abadu da yi wa ba'un ɗin fataha abada ya abadu mana farkon masu bauta to idan ka fassara haka wannan tafsirin yana da alaka da farkon ayar qul in kana lirrahmani waladun kace musu in da a ce Allah yana da da fa ana awwalul abidin na ni ne farko wanda zan bautawa dan kenan tunda ba shi da shi shi yasa ni bana bautawa wani da sunan ɗansa kaga farkon ayar yana da alaka da karshe ta fuskar tafsiri qul in kana lirrahmani waladun kace Allah yi da da idan mun dauka in din nan ma'anarta shine ma'an nafiya. fa ana awwalul abidin ni dai ni ne farkon masu masa bauta tafsiri na uku wasu malamai suka ce kalmar abidina anan ba daga abada ya abadu bane daga abida ya abadu ne abida da yi wa ba'un din kasra abida shine anifa wasankafa ma'ana ya ci ya cije yayi gardama a larabci akan ce abida bi ma'ana anifa wasankaf farazzag yake cewa ulaika qaumi in hajawni hajawtuhum wa a'badu an ahaju kulayban bidarami ula'ika qaumi wa'ancan mutane na ne in hajauni hajautuhum in sun mun zambo zan musu zambo sai ce wa a'abadu an ahaju kulayban bidaramin amma ban yadda ba nayi gardama na cije bazan zagi kulaibu ba dan daramu kaga wa a'abadu bi ma'ana a'anafu wa astankab to da haka wasu malamai suka ce fa ana awwalul abidina anan daga abida ya abadu ne ba daga abada ya abadu ba to shi ma nan in ka fassara da haka sai ka koma farkon ayar qul in kana lirrahmani waladun kace da su idan a ce Allah mai rahama yana da da ku kun riya haka fa ana awwalul abidina to ni ne farkon wanda nake jayayya da ku akan haka ni ban yadda ba an gane ko da ka sai zama awwalul abidina bi ma'ana awwalul anifina almustankifina farkon masu gaddama da jayayya kan cewa Allah yana da da to kuma kowane annabi cikin al'ummarsa shine farko a wannan fage kowane annabi zaka samu yana ja'in ja da ajingina wa Allah da domin kowane annabi farkon abin da yake zuwa da mutanensa shi shine batun cewa Allah ɗaya ne ba abin bauta koma bayansa sannan kuma kada a sanya masa kishiya Allah yake wa laqad ba'athna fi kulli ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli mun aika cikin kowace al'umma rasulan da annabi me annabin yake cewa da al'umar an ibudullaha ku bautawa Allah wajtanibu taguta ku nisanci bautar wani Allah ko sanyawa Allah kishiyoyi wannan Allah ya faɗa ne a dunkule inda zamu bibiyi sauran ayoyi musamman cikin suratul a'raf zaka ji Allah subhanahu wataala yana gayawa mutane labarin kowane annabi irin abin da yake isarwa da mutanensa وإلى آد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره to wannan a dunkule shine an kaga kenan kowane annabi awwalul abidina ne ai awwalul anifina mustankifina bi an yunsaba lillahi walad farkon mai gaddama da ja'in ja da cijewa wajen hana ganin an jingina wa Allah subhanahu wata'ala da da haka Allah subhanahu wata'ala bai da da sai Allah ya ce mi subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata ga rabbis samawati ubangijin sammai wal ardi da ƙasa, rabbil arshi ubangijin al'arshi. malai ce almuhidu bil kursi al'arshi shine halittar da Allah ya wacce ta fi kursi girma ta kewaye ta baki daya allazi fihi samawati wal ard wanda a cikin ta sammai da kasai baki daya suke da haka tsarki ya tabbata ga ubangijin wannan al'arshi mai girma wanda girman al'arshi ya sa ubangiji ya sifanta shi da wasu sifofi da suke nuna girma wanda asalin su Allah yakan sifanta kansa da su misali siffar al'azimu da siffar alkarimu da siffar almajidu ubangiji ya ce ja'akum ja a kuma rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم جواب سي الله ذو العرش المجيد kaga a ayar farko fa in tawallaw fa qul la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'una fa ta'ala Allahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim a ta uku sai ce zul arshil majid mm. da al'azimu da alkarimu da almajidu duk suna nufin girma sifofi ne na Allah amma Allah ya ara arawa al'arshi don ya nuna mana girman al'arshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace da za a ɗauki duniyar mutane a jefa cikin sama ta ɗaya bacewa za ta yi ba za a ganta ba saboda yadda sama ta ɗaya ta girme mu tafi mu girma da duk abin da ke cikin mu ko yake tattare da mu da za a ɗau da duniyar mutane da sama ta ɗaya a jefa sama ta biyu za su ɓace haka haka da za a ɗauki sammai bakwai gaba ɗaya a jefa kan alkursiyu da kamar ka ɗauki sisi ne ka jefa akan faranti ko faifai da za ka ɗauki dukkanin halittu sammai bakwai ƙasai bakwai kursiyu ka jefa cikin al'arshi kamar ka ɗau sisi ne ka jefa a cikin daji da ka kursiyu yana da girma al'arshi ya fi shi girma al'arshi ya fi kowace halitta ta ubangiji girma to sai Allah yake cewa ubangijin wannan al'arshi ma'ana wannan zai nuna maka cewa Allah yana da girma subhanahu wata'ala da ka yi yace subhanallahi Uh, subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshil azim girma ya tsarki ya tabbata ga ubangijin sammai ubangijin kasai ubangijin al'arshi amma ya sifuna gaburan abin da suke jingina masa na ƙarya to anan sai malamai suka ce galibi a al'ada alqur'ani duk inda aka samu waɗansu sun yi wa Allah ƙarya sun ce yana da ɗa to sai Allah ya wanke kansa da kansa to a irin haka ne a waɗannan ayoyin guda biyu galibi sukan zo a aya ɗaya ne amma anan Allah ya raba kaga anan a farko ya ce qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin to a gaba sai ya ce subhana rabbis samawati wal ardi ko rabbil arshi tsarki ya tabbata ga ubangijin sammai da ƙasa ubangijin al'arshi suka ce daidai ne da abin da Allah ya faɗa wa qalu takhazallahu walada bahanahu. an ce Allah yana da ɗa sai Allah ya tare wa kansa da kansa faɗa sai ce bahanahu. tsarki ya tabbata ga Allah ya fi ƙarfin haka ballahu ma fi wa tuwal ardi kullun lahu qanitun a wata are ce qalu takhazallahu walada bahana huwal gani sun ce Allah ya riƙi ɗa tsarki ya tabbata gare shi shi mawadaci ne mana Allah subhanahu wataala bai yadda ba a jingina masa ɗa bai yadda ba a sanya masa kishiya bai yadda ba a sanya masa abokin tarayya daka subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifuna sarki ya tabbata ga ubangijin sammai da ƙasa ubangijin al'arshi gaburan duk abin da ake jingina masa na ƙarya ay yaquluna min al-kadhibi bi nisbati al-waladi ilayhi abinda kafirai suke faɗa na ƙarya ta hanyar jingina ɗa zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce mu Allah ce fazarhum kyale su ya kudu suna kutsawa fi a ko fi batilihim cikin barnace barnacensu tunda kayi musu wa'azi sun ki su ji kyale su su ci gaba da abin da suke yi wayal abu suke suna ta yin wasa fi duniyahum game da sha'anin duniyarsu a madadin su tsaya su wa Allah subhanahu wata'ala bauta hatta yulaqu har lokacin da za su gamu da yawmahum alladhi yu'adun wunin nan da ake musu alkawarin zuwan sa shine wunin tashin alkiyama ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana rarrashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanin masu wa'azi in kai wa'azi kai wa'azi mutane suka ki karba to kai kai abin da Allah ya dora maka kyale su su gaba da yi abin da Bahaushe yake cewa mai raban shan duka bari bata magani watan wata rana za su ga abin da kake gaya musu watan wata rana abin da kake gaya musu na cewa in ba su yi imani ba azaba tana nan tana dakon su to zai zo ya cin musu daidai da faɗin Allah zarhum ya'kulu wa yatamatta'u Allah ya ce zarhum kyale su ya akulu suna ta ci wa ya tamatta'u suna ta jin daɗi ويلههم الأمل بوري ينا تشغل تدسو فسوف يعلمون دسن نزاس سني ذاك شيني ديدي دذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون أو تآير فظرهم يقودوا ويلعبوا فظرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فظرهم أنا ذرهم ma'ana dai Allah ya ce kyale su fita hanyar su sai Allah ya ce mu wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwa al-alimul Allah ya ce wa huwa shi dai Allah shine alladhi fis samaa'i ilahun abun bauta a sama ma'ana dai halittar da take cikin sama Allah take bautawa shi kadai da haka shine ilahu man fi samawati abin bautar waɗanda suke cikin sammai domin kalmar ilahu daga alaha ya alahu ne abada ya abadu da haka ilahu bi ma'ana ma'abud an gane ko wannan suna ne wanda ana iya gaya wa kowane abin bauta ba sai Allah ba ilahun ilahun ilahun amma idan aka sa masa alif da lam ya zama Allahu to wannan sunan Allah ne shi kadai wanda shi kalmar ilahu kamar yadda na gaya bana an ciro ta ne daga alaha ya alahu bi ma'ana abada ya abadu shi yasa qala al mala'u min qaumi fir'auna atadharu musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka a qira'ar jumhuru a qira'ar abdullahi dan abbas wa yadharaka wa ilahataka ilahataka bi ma'ana ibadataka domin asalin kalmar ibada daga alaha ya alahu abada ya abadu ne ma'alu bi ma'ana ma'bud ilahatu bi ma'ana ibadatu shi yasa ma malaman tauhidi suka kasa tauhidi gida uku daga ciki akwai tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada duk ma'ana ɗaya ne Daka haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa huwa allazi fis samai ilahun Allah shine abun bauta na gaskiya a sama wa fil ardi ilahun kuma shine abun bauta na gaskiya a ƙasa ma'ana duk wanda yake so yayi bauta ta gaskiya a ƙasa to Allah zai bautawa duk wanda yake so yayi bauta ta gaskiya a sama Allah zai bautawa Allahn na sama shine Allahn na ƙasa an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa allazi khalaqakum min nurin huwa allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu hmm. thumma تمترون وهو الذي وهو الله في السماء وفي الأرض نعم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض shi Allah shine abin bauta na gaskiya cikin sammai duka kuma haka a cikin ƙasa kaga wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi daidai yake da huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun shine abun bauta na gaskiya a saba kuma shine abun bauta na gaskiya a ƙasa kai hasali ma inda a ce sama tana da abun bautarta daban ƙasa tana da abun bautarta daban to da ginin sama da ƙasa ɗin tuni ya rushe domin zai zama mai kwantirol ɗin sama daban mai kwantirol ɗin ƙasa daban Matukar kwa za a ce mai kwantirolin sama daban mai kwantirolin ƙasa daban to zaman ba zai yi ba domin idan ubangijin sama ya ce zai yi ruwa na ƙasa zai ce ba ma so to kaga rigima za a yi shi yasa Allah ya ce lauka na fi ni ma Allah ce laukana fihi ma alihatun da a ce a sama da ƙasa akwai wasu iyayen giji ababen bauta illallahu ba Allah ba lafasadata da sama da ƙasan sun rushe fa subhanallahi amma yasifun rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi gabaran duk abin da ake jingina masa na ƙarya da haka wannan shine ma'anar wa huwa allazi fis sama'i ilahun mala yace bi tahqiqil hamzataini an karanta wa huwa allazi fis sama'i ilahun kaga an faɗi alhamza guda biyu alhamzar sama'i da alhamzar ilahun wa huwa allazi fis sama'i ilahun shine bi taqiqil hamzatayn wa quri'a bi isqatil ula wa tasheeliha amma ana iya cire ta farko ayi mata abin da ake kira da tasheeli wa tahqiqil ula kuma an karanta da tabbatar da ta farkon ma'ana idan zaka karanta da isqatil ula da tashiliha shine wa huwa allazi fis sama'i ilahun alhamza ɗaya ka faɗa Wace ce ta ilahun din ta as-sama'i din kai tashilin ta to shine malam kuma ya sake cewa wa bi tahqiqil ula ana iya kuma faɗa da alhamza amma ta farkon wa tasilis saniya ita kuma ta biyin a shafe ta kaga can mun ce wa huwa allazi i ilahun an gane ko fis sama'i ilahun amma a ta wa huwa allazi fis sama'i aji alhamzar a farko jan ɗin din yazo a alhamza ta biyu wa ibdaluha an shine fis sama'i an canja alhamzar an maida ita kamar wata madda bisa ga dariƙar tafsili sannan kuma an ji sautin ya'un ya fito a cikinta da haka wannan salo ne daga cikin salo na karatun alqur'ani kenan ana akwai qira'a nawa ko akwai fuska nawa fuska uku ta karatu tahqiqil hamzataini wa huwa alladhi fis samai ilahun ka faɗa ka tabbatar da alhamza guda biyu isqatil ula ma tashiliha wa huwa alladhi fis samai ilahun an gane ko isqatil athaniya ko tahqiqil ula ma isqatil thaniya wa tashiliha wa ibdalha ya'an wa huwa alladhi fis samai ila fis samai ilahun fuska guda uku ubangiji madaukakin sarki yace wa fil ardi ilahun hakanan Allah shine abun bauta da gaskiya a ƙasa mala yace wa kullum min az-zarfayn muta'alliqun bima ba'dahu dukkanin zarf din nan guda biyu suna da alaka da abin da ya gabace su fis sama'i da fil ardi dukkanin su ne na makan ai ilahun fis sama'i ilahun fil ardi duk da ba a maimaita kalmar kamar haka ba an faɗi ta sau ɗaya to amma kowace daga cikin biyun tana da alaka da ɗayan wannan shine abin da ake kira da ilimin balaga al-ijazu takaice zance a madadin Allah ya ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun kuma ya sake maimaita ya ce wa huwa allazi fil ardi ilahun to kawai sai aka ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ila a madadin a sake maimaita wa huwa allazi fil ardi ila wannan shine ijaz takaice zance dan ma'ana ta iso domin duk abin da idan ka faɗe shi za a fahimta in ma baka faɗe shi ba za a fahimce shi a cikin zance to larabawa suka ce yana daga cikin gwaranci kuma ka zo kana faɗarsa da ka fasaha shine in ba sai ka faɗi magana ba za a fahimce ta to kar ka faɗe ta yanzu misali a larabci idan zaka ce mutum qum tashi ba sai ka ce anta ba domin ita kalmar anta din ana fahimtar ta ba tare da sai an furta ta ba kana zuwa kace da mutum qum ya fahimci anta da ka shi yasa laraba ba sa zuwa su ce kum anta sai dai su ce kum saboda anta din faɗarta ya zama gwaranci dan ko baka faɗe ta ba za a fahimce ta kamar kai ne a Hausa ka ce tashi ba sai ka ce kai ba da ka kalli mutum ka ce tashi ya san da wa kake shi ba buƙatar sai ka ce kai ina fata an fahimci wannan wannan shine balaga wanda Qur'ani kuma littafi ne na balaga wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al hakimul alim lallai shi Allah mai hikima ne fi tadbiri khalqihi wajen gudanar da halittarsa alimun kuma masani ne bi masalihihim da dukkanin abin da zai jawo wa al'umma maslaha da haka shi yasa yake gaya mana ga yadda zamu yi ga yadda zamu yi ga abin da zamu aikata ga abin da zamu guje aikata shi domin in mun ba abin da Allah ya ce to shi masani ne sannan kuma duk abin da ya samu akwai hikima a ciki sai Allah ya ce وتبارك الذي له ملك السماوات Allah ya ce wa tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal ardi albarkatun wanda mallakar sama da mallakar ƙasa ta sace sun yawaita lafazin tabaraka ala wazani tafa'ala an gane ko suka ce ma'anarsa shine takafara abu yayyawaita to amma an ciro shi ne asali daga kalmar albarakatu wanda albarkatu tana nufin albarka to idan aka ce albarka ta yawaita ko ana so a ce albarka ta yawaita sai a kawo ta ala wazani tafa'ala abin nufi takafaratil barakatu wa takafaratul khairatu albarkatun Allah sun yawaita alkhairan Allah sun yawaita mana baka isa baka kare albarkar Allah albarkar sa bata karewa baka isa baka kare alhairan Allah alhairan Allah ba sa karewa domin ya ce ma indakum yanfadu ma indakum yanfadu wa ma abin duk da ke wajen ku ku mutane shi ke karewa amma abin da yake wajen Allah baya karewa wa ma inda Allah baq abin da ke wajen Allah wanzazze ne dawwamamme ne baya karewa to da haka albarkatun Allah sun yawaita ba za su taba karewa ba in kana neman albarka ka neme ta a wajen Allah zai baka ya kara ma ya kara ma ba za ta kare ba subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yakan yi wa kansa da kansa ire-iren wannan kirari a wajaje da yawa shi yasa ma ya bude wadansu surori da ire-iren wannan take da kirari tabarakallazi nazzala alquran tabarakallazi nazzala alquran ala abdihi liyakuna lilalamin nadira tabarakallazi biyadihi almulk tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kaga wannan yana nuna Allah subhanahu wataala yana wa kansa kirari da tabaraka tabaraka a wata yare ce tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram mana ubangiji albarkatunsa sun yawaita daka wa tabarak wa tabaraka alladhi lahu mulku samawati wal ard lalle wanda mallaka sama da ƙasa ta sace albarkatunsa sun yawaita wa ma bainahuma haka duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa mallakarsa ne wa indahu ilmu sa'a kuma wanda shine yake da ilimin sanin lokacin tashin alkiyama banda shi babu wanda yake da ilimi game da yaushe alkiyama za ta tashi an gane ko shi yasa Allah ya ce yas'aluka nasu 'ani sa'a yas'aluka an-nasu 'ani sa'a hmm, qul qul innama 'ilmuha 'inda إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها قل إنما علمها sanin lokacin tashin alkiyama wannan yana daga cikin abin da Allah yake banci kansa da shi shi kadai ya san yaushe za a yi tashin alkiyama abin da ake nufi da wannan a wace shekara a wane wata a wane lokaci biddaw dot shin a lokacin sanyi lokacin zafi tsakiyar damuna tsakiyar rani tsakiyar bazara kaka ba wanda ya san a lokacin da za a yi tashin alkiyama sai Allah shi yasa da mala'ika jibril ya zo ya tambayi annabi akhbirni ani sa'a ba ni labari game da lokacin tashin alkiyama sai annabi ya ce mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'i me tambaya wanda ake tambaya bai fi me tambaya sani ba mana da annabawa da mala'iku da farahula daga magarin mutane da wanda suka je makaranta da wanda ba su je ba da jahilai duk kowa a wajen sanin alkiyama iri ɗaya muke Allah ya daidaita ilimin mutane game da sanin sha'anin tashin alkiyama har annabawa ba su san lokacin da za a yi tashin alkiyama ba to amma dan an ce ba a san lokacin tashin alkiyama ba baya nuna ba ta da alamomi da za a iya gane ta a'a tana da alamomi Allah kuma ya sanar da annabawa alamomi su kuma sun gaya mana Allah ya ce fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyatuhum baghtatan faqad jaa ashratuha me suke jira ne ba sai dai alkiyama ba an ta'atihum baghtatan wacce za ta zo musu babu zato babu tsammani babu shiri faqad jaa asharatuha ga ma alamomin ta nan sun zo ya nuna tana da alamomi shine sai malaika jibril ya ce da annabi to fa akhbirni an amaratiha gaya min alamominta ashe ana iya sanin alamominta amma lokacinta ne dot ba a sani mazala ya ta faɗar alamominta an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a ash-sha'i yatawaluna fil bunyan zuwa karshe a hadisai da yawa annabi ya yi ta faɗar alamomin tashin alkiyama wani sahabi ya zo ya tambayi annabi mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi idza duyi'atil amanatu fantaziru sa'a idan aka tozarta amana ku jira tashin alkiyama kusa take sai sahabin ya ce wa kaifa ida'atuha to ya za a tozarta amana yaya kake nufi da tozarta amana sai ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a matukar al'amuran duniya suka koma alfarma ba a duba qualification ba a duba cancanta duk abin da za a yi alfarma ce to ku jira alkiyama ta kusa yanzu dan Allah komai ba da alfarma ake yin sa a duniya ba alkiyama ta kusa manzo a wani hadisi yace bu'istu ana wasa'atu kahatayn ni da alkiyama kamar haka ne dab da dab muke kusa da kusa to da haka wannan yana daga cikin alamomin tashi alkiyama amma sanin wace rana ce ba mu sani ba sai dai annabi ya faɗi cikin kwanakin mako guda bakwai ranar juma'a ita za a yi tashin alkiyama cikin hadisin da imam muslim ya rawaito manzo Allah ya ce khairu yawmin tala'a fihi shamsu yawmul juma'a fihi khuliqa adam wa fihi udkhila aljanna wa fihi ukhrija minha wa fihi tiba alayhi wa fiha taqumu saa fiyayyen wuni cikin kwanakin mako wunin juma'a a ciki aka halicci Adamu a ciki aka sa shi aljanna a ciki aka fitar da shi a ciki aka karɓi tubansa a ciki za a yi tashin alkiyama shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ranar juma'a idan alfijir zai keto kan ya keto duk wata halitta da ka sani a duniya tana ihu tana cikin tashin hankali banda mutane da aljanu amma da tsuntsaye da dabbobi da tumaki da awaki duk ranar juma'a kan rana ta hudu hankalinsu a tashe yake saboda me saboda tsoron su kar ta zama wannan juma'ar ita ce ta tashin alkiyama annabi ya ce sai sun ga rana ta hudo daga gabas to sai hankalinsu ya kwanta domin sun san ranar da za a yi tashin alkiyama rana ba daga gabas za ta hudo ba daga yamma za ta hudo da ka Allah madaukakin sarki shi kadai ne masanin lokacin da za a yi tashin alkiyama shine wa indahu ilmu sa'a sanin lokacin tashin alkiyama indahu yana gare shi shi kadai la ghairihi babu a wajen waninsa subhanahu wa mali yace ai mata ta kuma ana nufin wani lokaci ne alkiyama za ta tashi wannan sanin sa yana ga Allah wa ilaihi kuma ga shi Allah din ne turja'una ake mai da bayi mali yace bitta'il fawqaniyya an karanta da ta'un mai digo a sama wa a bittahataniyya kuma an karanta da ya'un mai ɗigo a ƙasa shine wa ilaihi turja'una ko wa ilaihi yurja'una gare shi za a mai da ku masu saurare kuma gare shi za a mai da dukkanin halittu baki daya sai Allah ya ce mu wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafaata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun lokaci yayi in Allah madaukakin sarki ya kai mu wunin gobe war haka sai mu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh